Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna Khadija Mustapha. Fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa mu dace. Ya uwa musulmai da wasu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya ko kuma da muke lafiya Allah ya ƙara mana lafiya. Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi. Har ka kasuwanci mu Allah ka sa masa albarka. Allah ka tsare dukiyoyin mu ya Allah. Allah kai ne Allah kai muke ko kuma kai muke neman bukatu a gare ka. Allah kai mana zaɓi na gari a rayuwarmu ga baki ɗaya akan wani abin da ya faru da wannan yarinya ummita da kowa ma ya riga san akan ya san ishu ɗin so abin da zan yi kira a nan shi ne na mata duk wani abu da farko za ka ɗauke shi kamar wasa ƙarshe kuma abin zai zo ya zama abin da ba a so for example kamar wani abin da ya samu wani yarinya a inda ake bada labari sun daɗe da shi ya biya mata makaranta an ce ma har gida ya siya musu da dai sauransu da irin wanda abuwa tsakanin mace da namiji komai zai iya faruwa ba ma dai sai ta wannan daɗewar ba in dai namiji yana son ki zai iya miki abu ma a haɗuwa kuma lokaci ɗaya ba wai sai kun daɗe ba so abin da nake so nake jan hankalin 'yan uwana mata ga baki ɗayan mu shine ko me za mu yi mu dinga lura akwai wanda za ka yi ma'amala da shi su ma kansa a cikin fararen ai akwai masu nutsuwa akwai mara nutsuwa ni a yadda na ga hoton shi ma ba wai mutumin ke ba ma wani nutsatsen mutum bane ba ni a yadda na ga hoton sama ni kwata kwata ma bai mun ba dan an ce wannan ya aikata wannan abun ba ma ba abun mamaki bane ba zai iya aikatawa an ce da ya musulunta amma kuma musuluncin da ya shiga ai ina jin bai wani dade ba ai saboda har yanzu zuciyar suna cikin wannan din kafirci kuma an ce pagan ne ma ba ma kristan ba ma pagan ne ba shi ma da addini to kin ga tun farko ya kamata mu kiyaye domin iyayenmu ce ma ba a yi da yar musulma ta auri wanda ba musulmi ba to abin da za mu yi la'akari da shi kenan sai muna yi mana tsatsa tun farko bai kamata a ce a ja wannan abun har ya zo ya kai wannan lokaci ba sannan ko ba yadda za a yi a ce mutum ya zo cikin gidan mutane ko ya banki kofa ya san direct inda ɗaki na yake in ba har sai dai dama ya riga saba ya san yadda yanayin gidan yake ba well an ce shi ya siya musu gidan to kenan kun ga kenan shi ya san yadda yanayin gidan yake ta dai wannan yarinya umita ba abin da za mu ce sai da mu ce Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata dukkanin kurakuranta Allah ya fi yafe mata shi kuma hukuma ya kamata ta ɗauki mataki a kansa saboda 'yan baya saboda idan aka yi wannan ya wuce don haka 'yan uwana mata mu kiyaye mu kiyaye mu kiyaye wasu abubuwan ya kamata mu san me muke yi ba wa kowa ne zai zo mu ce za mu yi mu'amala da shi ba ko saboda wani san abin duniya idan san abin duniya san abin duniya zai iya kai mu ga halaka saboda komai zai iya faruwa a rayuwa wani lokacin baka sanya ka yake ba Allah da ya samu dace Allah ya kare mu Allah ya tsare mu shine kawai abin da zan iya cewa assalamu alaikum